السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين نارو الله سبحانه وتعالى ليكرأ da ya karɓa mana gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wata'ala ya kamu alhamis rana ta biyu da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun minar tarikh na babban malamin nan a sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis yau muna uku ga watan jimada a thaniya na shekara ta 1438 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da biyu ga watan uku na shekara ta 2017 miladiya a yau za mu ci gaba da bayani akan da'awar abdullahi bin saba da kuma irin ɗalibansa wanda suka yi ta yada wannan akidar tashi muka ce wa min du'atihi ko daga masu da'awa masu fita kiraye-kiraye da'awa da wa'azuzzuka suna yada akidan wannan Ba bayahudin alladina sahamu fi nashr wanda suka ba da guduma kwarai da gaske wajen yada irin da'awarsa daga cikinsu akwai na farko al-ghafiqiyu ibnu harbin أكوي عبد الرحمن بن عديس البلوي أكوي كنانة بن بشر أكوي سودان بن حمران أكوي عبد الله بن زيد بن زرقاء ورقاء أكوي عمرو بن الحمق الخزاعي أكوي حرقوس بن زهير أكوي حكيم بن جبله akwai ƙutairatu as-sakuniyu wa ghairuhum waɗannan sun ba da guduma ƙwarai da gaske wajen yaɗa aƙidan wannan ba yahudin wa amma tazwirul kutub amma takaddun da aka yi ta rubutawa ana turawa ana yaɗawa na ɓatanci ga sayidina usman faƙar ƙala abinda masruƙ ya faɗa qalat aishatu nana aisha ta fito tana fada kwarai da gaske ranta ya baci da yaga an kashe sayyidina Uthman tace yanzu taraktumuhu kun bar wannan bawan Allah shi Uthman saubin naqi kaman wato tufafi farisal wanda ya tsarkaka daga me addanas daga kazanta sun makarrabtumu sannan kuka kusantar da shi zuwa gare ku sannan hu kuka zo kuka yanka shi kama yuzbahul kabshu kama yadda ake yanka rago bawan Allah tsabtatacce kaman farar tufa da ta tsarkaka daga datti kun matso shi kuka kusanto da shi zuwa gare ku sannan kuka zo kuka yanka shi kamar rago faƙala laha sai masruk sahabin nan ya mata haza amaluki ai ma na na aisha ke ma kina ɗaya daga cikin wanda suka ba da gudunmawa wajen kashe shi domin me e sharri aka mata ai katabti ilan nasi kema kin rubuta takarda da hannunki kika yaɗa takaddun zuwa ga mutane ta hum kina umurtansu bil khuruji alai cha su yi ma sayyidina Usman tawaye wato abinda shi Abdullahi bin Saba'in din nan yayi wato sai ya rika rubuta takaddu sai ya nuna wannan takaddan kaman sahabin wani ne kaman daga wani ne ya rubuto ta wani wannan ma Aisha akai ta yada cewa gaba su ya nuna sun ba da goyon baya da haɗin kai cewa gaskiya sayyidina Usman ya kamata a masa tawaye har da wata wanda suka rubuta a matsayin na na Aisha ne ta ce gaskiya ya kamata a masa tawaye baya kan daidai to haka suke rarraba sai su fake ka su ɗauki stamp ɗinka ko su ɗauki wani abu na ka na ofis ɗinka na menene su buga a takardan cewa kai ma kaman kai ka rubuta cewa kai ma baka goyi bayan usman ba ya kamata a masa tawaye to ya rubuta wata ya nuna na na aisha na na aisha ma ita tana daga cikin wanda suka abin nan Eh, suka rubuta wannan takardan shi ne ah, to ai ke ma na Aisha kina ciki ai an an ga takardan da ke ma kika rubuta kika yada wa mutane cewa kina goyon baya a masa tawaye kun ga sharrin ba Yahudi abin da yayi yanzu ba a fojirin eh, signation mutum yawa ai fojirin a rubuta a sa abin da din shi ko a buga stamp din shi on his behalf a je ai wata barna ko a cire kuɗi to ita da na aisha ba ta san ma duk an yada wannan wata takarda da sunanta da goyon bayanta ba faƙalar aisha tuna aisha da ta ji wannan ya faɗi haka masruq ya faɗi haka ta ce na rantse muku wallazi amana bihil mu'minuna na rantse muku da allan nan da dukkan mumunai suka yi imani da shi wa kafara bihil kafiruna allan nan wanda masu kafurce suka kafurce masa ma katabtu lahum sawadan fi bayadi ni ban ɗauki wani tawada na yi rubutu akan farar takarda ba hatta jalastu majlisi haza har inda nake zaune din nan nake magana yanzu ban san da wata takarda cewa ni na rubuta ta ba na rantse muku da Allah da ubangijin da mumunai suke bauta ba yace fa kanu yarawna annahu kutiba ala lisaniha على amma mutane su he eh, suna ganin cewa wannan littafin wannan takardar ai an rubuta ta ne bisa harcen ta ita ta yi umarni a rubuta sam fa kutibar kutubun muwazawaratun ala alsinati ashabi rasulillah sai aka ta rubuta takaddu takaddu daban-daban na bogi a bisa harasan sahaban manzo Allah manya-manya wanda a ce ga wani ma abun da ya rubuta ga wani ma abun da ya rubuta aka ta yada su a ƙauyuka amma ba su zo gari ba ballantana a san me yake faruwa a can ƙauyuka kulluhum duk rubuce-rubucen nan da suka nuna sun fito daga sahabai ta zummu Usman bin Affan suna aibanta Usman bin Affan rubuce-rubucen fa Abdullahi ibn Saba'in hadha lahu atba'un fi shatal wilayat wannan munafikin ba yahudin yana da mabiya a jihohi daban-daban daban a wannan lokacin wa kanu yursiluna ilaihi suna exchange rubuce-rubuce ya rubuta musu ya rarraba musu su ma su rubuto masa yursiluna ilaihi wa yursilu ilaihim wa yursilu ba'dhum ila ba'dhin sannan su ma shashin mutane suna rubutawa shashin su fa'ala bina wali kaza bi amri Uthman ya ce ai wali gwamnan mu ga abin da ya rubuta game da Usman wa fa'ala bina wali kaza bi amri Usman hmm? sai misali mutanen da suke wajensu da sun yi musu abu sai su ce umarnin Usman ne shi ya bada umarni ai haka to zahabna ila al-madina fa fa'ala Usman bina kaza mun je Madina ga abinda Usman ya mana wa Usman fa'ala bi ashabi Muhammadin kaza haka takaddun da suke ta magana waja'atna risalatun min az-Zubair ibn al-Awwam wata wasiqa tazo daga Zubair dan Awwam cewa ja'ana khitabun min Ali ibn Abi Talib wata takarda tazo mana daga Ali dan Abi Talib wata kuma ta zo wai ana kitabun min aisha ja'ana kaza fasarar arabu mutanen ƙauye suka zaman tofa allazina la yafqahuna min dinillahi tabaraka ta'ala wanda ba su da ilimi jahilai wanda ba su da ilimin addinin Allah ba su da tunani illa shay al yasira sai na sallah kawai dan kadan ya ta'atharuna bi hadhihi al umur sai suka tasirantu waɗannan rubuce-rubucin suka musu tasiri faghalat ala Usman radiyallahu an uh, anhul qulub wato kowa kowanne kawai zuciyan shi kai a fusace yake kawai a tafarfashe yake game da sayidina Usman wannan takaddun sun yi tasiri a gare su shi yasa da aka kira kawai a zo a a zo Madina a yi gangami a gama da shi a cire shi babu wanda ya busa suna ganin duk duniya an yadda ga manya-manyan takaddu da kiraye-kiraye na sahabai har da na Aisha alhalin ba su ma san da su ba to wannan shine sababi na farko da yasa suka kashe suke abun abunan laifuka da suke gani na Uthman sun sa asbabul awwal in shine wannan huwa sababu ra'isu rajulun yahudiyun ko shine sababi na farko da ya janyo aka kashe sayyidina Uthman as-sababu thani dalili na biyu da yasa aka kyamaci sayyidina Uthman aka masa tawaye waɗannan mutanen da suke ganin eh, cewa abin nan lalle Usman ya kamata a yi fito na fito da shi arrafa'u alladhi asaba al-ummata al-islamiyya wato yalwa na dukiya yalwa na dukiya a zamanin sayyidina Usman an samu kuɗi an samu kuɗi an samu daula sosai saboda daular musulunci ta da kullun cikin jihadi ake har nan afirka to kullun tura kawai kudaden ganima kullum tura ko kumusi kullum tura ko kumusi kullum waɗansu kuma suna ta abin nan eh, na alkawari kudade na alkawari na abin nan na jizya su menene kullum dai baitul mali a cike yake har an rasa inda ake da kuɗin ma قال الحسن البصري رحمه الله الحسن البصري الله جكان شي درهما يچه قل ما ياتي على الناس يوم كي wato ba ranan da wani rana zai zo kawai mutane illa wa yaktasibuna fihi khairan face sai kawai an kira mutane kawai ɗaya ɗaya ne zaka ga ba a wayi gari ba ba tare da an kira mutane su zo su karbi kuɗaɗe ba baitul mali ya cika kawai ɗaiɗaya ne za ka ga mutane kawai ba a kira su ba kullum an kira su kullum an kira mutane hatta inna hu yunada ta'alau ibadallah ya ku bayan Allah ku zo mana sai ka ana sanarwa yau fa ana rabu a abin nan a murtala muhammad square wanda suke nan su je yan anguwa za su je ka ga mutum yana kwance ma jiya na je an bani shekaran jiya na ji saboda kawai an tara abun da yawa maza ka ga wani ma bai ma bai ma damu ba kullum za ka ga kai hudu nasiba min al'asal hatta zuma wannan masai sai sai a ce kowa ya zo ya karbi rabon shi na zuma warraka eh, afwan ta'alau ibadallah hudu nasibakum min al-mal kullun ku zo ku karbi kudi kullum ku zo ku karbi zuma kullum duk abin da yazo hatta mai hatta cikui duka kullum kawai ana ga kiran mutane a zo a karbi wannan a zo a karbi wannan ina fata an gane wa zalika li annal jihada dalilin da yasa ake ta samun irin waɗannan dukiyoyin saboda jihadi kana fi aujihin fi zamanin usman wato jihadi ya faɗaɗa ya zafafa ana ta jihadi a zamanin sayyidina usman saboda haka kullun dukiya kawai shigowa take kawai dama warraka'u ita wadata min adatihi yana daga cikin al'ada da ɗabi'an mutum idan ya ga ya wadata ya zama to wani to an yuri sa mitla hadil a sha kaga kawai sai kaga har yadda sa mutane wata fitina kuma idan kowa ya ga kawai yana da shi kawai kanshi na na na na tsima kanshi na hayaki sai ga zai take kowa kai domin koshi wani sa'in da wadatan sai kaga kawai kuma ba abin da ake tunanin sai jangolo wata fitina sai jangolo wata fitina yanzu yan Niger Delta da aka shagwaba su da kudade biliyoyi misali a zamanin gwamnatin da biliyoyi to yanzu misali za ka ga sai su ji kan kowa yana buga kai za su iya kafsa da kasan ma gaba daya za su ma kona ma Najeriya za su ma kona ta saboda haka har suka to sai candidate din da suke so dole shi za a ko ba su yi haka ba kuɗi ana ganin ana sai da mai kawai jirage ga suna suna ɗiban crude oil su rarraba kawai suna da ƙananan refinery suna da ƙananan rijiyoyin mai kawai kan suna bugawa su za su yaƙi kowa kawai yan arewa ai yan parasite ne yan kaza ne yan kaza ne suna ta abin nan fa suna so su nuna gwamnati sai wanda suke so kuma in ba wanda suke so ba sai dai kasar ta kan haka kuɗi yake lokacin da mutanen saba suka yi kuɗi Eh, wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani menene fa kafarat bi an'umi la ni'man sai ta sai da kansu kai suna abunda suka ga dama kawai suka yi wa Allah ma kawai fa Allahu ju'i wal kanu mu ma a shekarun da suka wuce an yi ta jan masara a mashin in NPN ta ci sai a ballo masara karan masara da masaran da goyonta a ɗaɗɗaura a babura ana ta yawo da ita a gari npn ta ci npn ta ci ana ja kamar yadda Sheikh yusuf sambo hafizahullah ya ce a lokacin suna suna ce mm, mm, wannan masaran da kuke ja fa ita ma za ta ja ku nan gaba <laughs> ina fata an gane masaran nan za ta ja ku ku daina janta to ga ta tana jan jama'a ina fata an gane tana jan jama'a to ɗabi'an bushasha in mutum ya ji yana da kuɗi kuɗi suna shigo masa to nan ne fa kalla innal insana la yaqha an ra'ahu stagana dan adam yana zaman to dan jiji da kai dan takama dan girman kai dan ta'adda zai take kowa an ra'ahu stagana Allah ce a lokacin da yaji cewa yana da yar wata wadata aljihu sai zai take kowa kan suwa waye shi waye shi kaje waye shi banza kawai zalin shi za mu za ganin mutum a nan jiya jiya ba yana talaka a nan yana harkar rogo amma yanzu ya kaga kawai wai shi kawai wani kwaro a cikin al'umma to wannan bushasha sayyidina usman duk in an zo kai za a dumbuzo wa mutane in dukiya ta zo kai za a dumbuzo ta za a turo ta za a turo kullum a zo a karfi kaza hatta zuma kaga an ana cewa ku zo ku karbi zuma kan ai kaga manya manyan abinci kan ai wannan ba a matsalanta wata zambur da shagwaba wa adamul qabul da kuma rashin yadda amma ba za mu yadda a rika matsa mana ba an ga ayin kuɗi kenan wa dalika li batarin nas wannan dama kuɗi yakan sa mutane su rika fatali da ni'ima wa adami shukrihim da rashin godewa ni'imar Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya rufa asiri na ji wani malami yana ce yawanci zaka ga mutum in ya koshi ya koshi yayi kudi ya koshi ya wadata to kamar mutum ne ya kiwata rago ya koshi ya koshi mai ya rago yake jira sai yanka kawai to shine zaka ga sai a jangolo a tabo Allah kuma karshen ni'ima da wadata da bushasha ba a ganin cewa ana cikin ni'iman sai an tabo Allah sai ga an fara tabo Allah kuma fara tabo Allah a fara sabon Allah a fara wani abin duka wani nau'i na sabo sana saboda akwai kudin kawai yanzu kuma Allah za a taba to wannan shagwaba da yawan wadata da bushasha da duki a sayidina Usman shi ma ya ba da gudumawa kwarai da gaske wajen sangarcewan mutane a sababu salif dalili na uku da ya haddasa wannan fitinan al-ikhtilafu baina tab'i Uthman wa tab'i Umar bambanci tsakanin ɗabi'an sayidina Umar da ya rasu wanda Usman ya karɓa daga gare shi bambancin sayidina Umar da Usman shi ma ya contributing sayidina Umar mai tsanani ne baya tolerating nonsense yanzu zai gama da mutum ya magance mutum shi kuma sayidina usman mai sauƙin kai ne mai afuwa ne mai dogon haƙuri ne sai ka mai sau goma sai ku daina mana ba kyau irin wani sai ku daina ku je in an kawo su kai ku tafi ku daina ku daina yin haka shi sai dina umar ai mutum zai ɗanɗana kuɗan shi ne to wato gwamnati ne ta fito daga mai tsanani wanda da ake tsoronta mai sauri mai mai dadewa akan hakuri mai sassauci da sauki ina fata an gane kamar lokacin da aka yi gwamnatin Buhari lokacin soja rake wannan in ka sha wallahi kana tunanin in ka jefa shi akan titi wallahi bawon haka ka abin sai ka ji zuciyar mutum ta yi ras wallahi sai ya dauka ƙaryan mutum ka ga dabbobi a hanya ko mai nama yana sai da nama a a buɗe haka dabbobi za a kama duka a zuba su a mota akwai motan da take bi duk dabban da ake gani kwashi kwarai da gaske ƙaryanka a zo kofan gidanka ba wai ba akwai kwata ba ka share ba ko har cikin gida za a shigo a bola ina eh, to za ka ga a lokacinsu a lokacin shi in za a hau mota kafin bus ɗin yanzu za ka sa mutane a layi ba wanda isa ya wuce in ka tarar da mutum a nan to da ka zo za ka jona ne to da Allah ubangi ya kaddara bai tsawo ba da ya zo gwamnatin da ta zo baya ita kuma sai ta sake komai ita ƙaryan mutum da ya ya yi hodin ɗin abinci ko ya tsawwala abinci shagunan za a bi a cire abincin a a sai da su su su yi gonjon abinci. to da aka zo aka ada tsoron corruption ma'aikaci na tsoron ya zo latti haka za ka tarar to da aka zo gwamnatin da ta zo fa khalafa min ba'diha khalfun wani gwamnatin da ta zo ita kuma ta sake komai to ana abun da aka ga dama kawai to to irin shi ne wannan sayyidina Umar baya wasa baya wasa to baya tafi din to mutane da suka samu sassaucin sayidina usman da saukin kansa sai a zo har gaban shi ana so a mai haka har ga yana faɗa ana faɗa saboda saukin kansa da sassaucin da ya har ana rena shi ana nuna mai yasa to bambancin wannan shi ma ya yi contributing ya ba da gudunmawa kana umaru radiyallahu anhu shadidan sayyidina umar ya kasance mai tsanani ne amma fa akan gaskiya wa kana usmanu haliman ra'ufan sayyidina usman yake mai hakuri ne ko mai mai mai rangwame mai sauki ghaira annahu lam yakun da'ifan ba wai fa wai mai rauni bane kama yadda e kafiru minan nas kaman yawan yawan mutanen da suke faɗa wai mai rauni ne ba irin wannan raunin ba Allah ya shi mutum ne mai hakuri mai saukin kai mai sassauci kawai amma ba wai mai rauni bane wanda bai cancanci ya jagoranci mutanen ba a'a bal kana haliman kun ga alhalimu ya fi as asaburu haƙuri amma alhalimu wanda shi kuma ya ninka mai haƙuri ka daɗe kana masa bai kula ka ba walida indama hasaruhu fil baiti ku duba saboda irin hakurin nashi ma da rauni rangwamen sa din lokacin da aka masa ƙawanya waɗannan yan ta'addan suka masa ƙawanya qala sai yace musu atadruna ma jarra'akum alayya hmm? kun san ya faɗa musu kun san dalilin da yasa har kuka samu abin eh, jara'a me ake kira jara'a ne karfin hali kun san dalilin da ya sa har kuka samu karfin halin nan har kuka zo wai ni kun zagaye ni wai har kuna so ku ci mun mutunci kun san dalilin da ya sa? da ya sa kuka samu wannan karfin halin ma jarrakum alayya illa hilmi wallahi hakuri na ne ya janyo mu hakuri na ne ya janyo muku har kuna ganin cewa yanzu za ku iya takalata ta ba abin da ya janyo muku nan banda haƙuri na wa kana abdullahi bin umar abdullahi dan umar ya ce wallahi wallahi na rantse da allah lakan nakamu ala usmana shiya'a. wato su yi wa usmana cin zarafi da kuma taƙale-taƙale na abubuwa laufa'alaha umar da sayyidina Umar ya ne yayi su ma takallama minhu adda ba mai daga ma ba ido ya kalli Umar ko yayi magana wato sun ta zargin sayyidina Usman ko kuma sun yi ta kwandemin sayyidina Usman akwai akan abubuwa kanana kanana da yake wanda ba wani abu bane wanda da Umar ne yayi su baka jin wani yayi motsi balle yayi magana amma wannan da yake sun same shi mai saukin kai ne da yayi abu kaza kaza kamar irin yadda muke yanzu da an yi wani abu kai a ce mu ba mu yadda ba za mu fito mu ba mu yadda ba za mu fito a fito zanga zanga mun ki ina fata an gane ko daga an kama wani ke a Kano aka ce to za a fito ba a yadda ba haka kawai da gwamnati ta yi wani abu na maslaha ce mu ba masu za a fito a yi zanga zanga to irin wannan abubuwan leniency na Sayyidina Usman akwai abubuwan da da umar ne ba mai daga kai ya yi magana amma sai dina usman da ya yi sai kaga an an a waje yau za ka mana kaza za ka mana kaza wa idan limaza naqamu ala usman me yasa suka yi wa sayyidina usman irin wannan cin zarafin li'anna usman kana yusamihu sayyidina usman ya kasance mai afuwa ne mai yafiya ne wa ya in kai abu ya kabbarka ne kawai shi baya daukan tsauran mataki a kanka wa yufawwitu lahum tilkal akhta in an kamo mutum yayi wani laifi yayi menene kai mai gargadi kace da Allah kakka sake wannan abun ba kyau kawai ba tare da horar da shi ba ko menene abun nan kawai wa ya'fu radiyallahu anhu wa arbaku sai yayi afuwa kawai ya barka ka tafi ina fata to wannan sautin kan ya sa sun shi a rabe sababi na hudu istifqalu ba'd al-qaba'il li ri'asati quraish wato waɗansu ƙabilun laraba sun gaji da shugabancin ƙuraishawan kullum ƙuraishawa ne kai za su rika mulki su sun fi sauran mutane ne kullum ƙuraishawa ne kullum ƙuraishawa ne ina fata an gane ko yanda mu ma a Najeriya da aka kasance kullun dan arewa kullun dan arewa kullun dan arewa kullun dan arewa Hausa Fulani Hausa sai aka gaji kai dole ne kullun kai dan arewa kullun kai dan arewa ai karba karba sai aka tada rigima a tada rigima a tada rigima a tada rigima sai ce to gara dai ayi karba karba ko don a zauna lafiya ko ba shi bane irin wannan ne to su ma tunda aka sa doka cewa mai shugabanci na al'ummar musulmi dole zaman toba kureshi kamar yadda aka yi a sake fatu bani sa'ida wa manzo Allah ya fara sune ne as-sabiqun al-awwalun to yau da gobe yau da gobe sauran ƙabilun su ma suna gani ya kamata a ɗana su sun gaji da shugabancin ƙuraishawa kullum ba ƙureshe ba ƙureshe to shi ma wannan ya janyo ɗin alƙaba'ilul arabiyya sauran ƙabilun larabawa allati dakhalat fil islam wanda suka shiga cikin musulunci wa bi khassatin tilka allati irtaddat ba'd rijaliha musamman ma kabilun da waɗansu manya manyan su jagororinsu suka yi ridda an dinin lahi suka bar addinin Allah tabaraka wa ta'ala sun Raja'u ba da an kutilu bayan sayyidina abakar ya yaƙe su kun sa akwai wanda suka dawo to waɗansu da suka dawo, raja'a ba'dhum ilal islami an qana'ati waɗansu sun dawo eh, bayan su yi riddan suka dawo zuwa ga musulunci bisa gamsuwa sun gamsu sun gano kuskuren su suka dawo fi sabilillahi wa ba'dhum min ghairi qana'a waɗansu sun dawo ne kai saboda tsoron takobi amma ba wai har zuciya ba ba ai sun gamsu bane har zuciya ina fa wa ba'dhum raja'a wa fi qalbi wa fil qalbi shay'un waɗansu kuma sun dawo musuluncin tare da wani mummunan kuduri da suke so su yi wa musuluncin sai a musuluncin cikin zuciyarsu wansu sun dawo ne da mugun makirci kawai ina fata an gane so waɗanda suka yi riddadin nan suka dawo mutum uku ne akwai wanda suka dawo tsakanin da Allah sun gamsu akwai wanda kuma basu gamsu ba kawai sun dai dawo ne saboda kawai tsoron takwabi akwai wanda su kuma sun dawo amma da mummunan menene wani kuduri da sharri da suka kullata a zukatansu to haka to ula'ika irin waɗannan mutanen da suka da da wani mummunan kulli a zuciya istafqalu an takuna ri'asatu da'iman fi quraish su sun gaji cewa kullun shugabanci sai dai daga cikin quraishawa zai fito su wannan sun gaji da shi eh, ar ri'asatu fi quraish me yasa ne dole wai shugabanci kawai sai daga quraishawa ya kamata a bar waɗansu kabilu su dana ya kamata a bar waɗansu ma? walidhalika yaqulu ibnu khaldun ibnu khaldun yana cewa wani babban malami ne mufakkiri ne yana da littafi muqaddima yace wajadtu ba'd al-qaba'il al-arabiyya na samu waɗansu wajadat kai wajadat ba'd al-qaba'il al-arabiyya ar-ri'asata ala quraish wato waɗansu ƙabilu na larabawa wato suna kullace suna jin haushin kullun shugabanci sai daga ƙuraishawa wa ani fatnu nufusahum zukatansu suka kyamaci haka suka gaji fakanu yuzhiruna ta'ana fil wulat to shi yasa suka fara kawo suka cikin shugabanni duk lokacin da wani shugaba ba ƙuraishe ya zo ya hau sai a rika sukan shi ana sukan shi ana kundemin din shi ana tono aibubukan shi ana yadawa ana dada kyamatar da su ga sauran kabilu ana kyamatar da su ga sauran kabilu Wala dama dama a bama wasu ma a gani a bama ma wasu ma riko ka duba kaza yayi kaza yayi kaza kaza ka duba abin da yi to saboda haka ba su tashi bayyana irin wannan ɓaro-ɓaro ba sai a zamanin sayidina usman da yake suna suna gani shi mai sauƙi ne ba zai ba ba punishment ba zai ba tsanani a tare da shi to sai suka fara bayyana tsagerancin su din a lokacin sayidina usman din wa wajadu filini usman eh, filini usman fursatan lidhalik sai suka yi amfani da wannan saukin sayyidina Usman hadhihi ahammul asba waɗannan dai sune sabuba mafi muhimmanci da suka sabbaba aka yi eh, waɗannan suka yi wa sayyidina Usman tawaye wa hunaka asbabun ukhra akwai waɗansu sabuba kuma addat ila tilkal fitna wanda suka haddasa wannan fitina amma tarkuha makhafata taraktuha makhafata al-itala yace na basu saboda rashin tsawaitawa المبحث الخامس بنشكينا بيار المآخذ التي أخذت على عثمان ليف ليففكا دا سكيتا تيوا وان سكيتا زرجين سيدنا عثمان دا سو المآخذ التي أخذت على حكم عثمان ليف da su سو tawayen suna سنا غني gwamnatin Usman ta yi su wanda kuma ya cancanta su masa tawaye a fito na fito radiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala Allah yarda da shi ujmiluha yace zan kawo su a dunkule thumma ufassiluha insha Allah sannan kuma wan dauko su in kawo su dalla dalla ga su a dunkulen kaman haka al-awwal zargi na farko laifi na farko da suke cewa tauliyatu aqaribihi sayyidina usman ai duk yan uwan shi na jini ne ya ta ba mukamai a sa mukamai a gwamnatinsa na biyu nafiyu abi zarrin ila rabaza ya kori abu zarrin algifari daga madina ya koma can rabaza can waje hanyar makka shi ma laifi ne da suke zargin shi da shi الثالث إعطاء مروان بن الحكم humusa Ifriqiya ya ba wa marwanu ɗan hakam wato humusin Ifriqiya war 15 afirka duk abin da aka samu a nan an bashi ko kuma an bashi power one fifth din afirikiya gaba daya tana karkashin shi daya bisa biyar din afirka arrabi na hudu ihraqul masahifi kona qur'anan da yasa ya aka yi kun san na gaya muku dalilan ko a can baya wa jam'un nasi ala mushafin wahidin da hada mutane da yi akan qur'ani daya kawai wanda ya rubuta na biyar darbu ibn mas'udin hatta fuqi'at am'a'uhu wato dukan abdullahi dan mas'ud da aka yi hatta futiqat am'a'uhu har abin eh, wai hanjinsa suka huje wa darbu ammar ibn yasirin hatta kusirat adla'uhu dukan ammaru dan yasir da aka yi sai da aka karya haƙarƙarinsa a zamanin sayyidina Uthman duka dai fa waɗannan abubuwa su suke eh, cikin abubuwan da suke gani gaskiya laifufuka ne da ya dace lallai su fito na fitna asadis na shida az-ziyadatu fil hima sayyidina Uthman ya ƙara faɗaɗa wajen tsaron dabbobi din nan shingaye shingaye inda ake eh, sanya dabbobi na zakka din nan da na kumusi ya kara expanding nasu sama da yadda suke a zamanin manzon Allah da kuma abubakar da umar radiyallahu anhu to in dukiya kan ta karu kan me zai hana expansion ko ba haka ba ba ya fada da masallacin manzon Allah ba me dalilin jama'a sun yawa yanzu a zamanin sayyidina Usman yaƙe yaƙe sun zo har nan Afirka ba ta zo a zamanin waɗansu so dukiya in ta shigo kan dole a a fada da shinge inda za a rika shi ma wannan laifi ne as-sabi'u na bakwai al-itmamu fi safar sayyidina usman ya cika sallah a sallah a halin tafiya maimakon ya yi kasaru shi ya cika shi ma laifi ne da za a yi kasaru ai a halin tafiya matafi kasaru yake me yasa sayyidina usman shi manzo Allah kasaru ya yi, abubakar kasaru ya yi, kaza kaza kasaru ya yi, me sa shi sayyidina usman zai cika me sa zai cika الثامن الغياب عن غزوة بدر سيدنا عثمان bai halarci yakin badar ba kusan mun karanta a can ko me ya hana shi zuwa in kuntuna rashin lafiyar matarsa kuma ya ce ta manzon Allah ko manzon Allah ce ka zauna ka jinyace ta kuma kana da ganimarka kana kaman ka participating za a baka ganimarka to wannan ma laifi ne me yasa manya suka je shi bai je ba fitina fa fitina fa ha to a takaice in an je bai je ba a takaice wanda suka je sun samu lada wanda bai je ba fa alal akalla dai bai samu lada ba ko ba haka ba shikenan shikenan wanda ya je ya samu lada wanda bai je bai samu amma wannan sai ya cancanta wai bai je ba a ce a kashe shi ko don ya cika sallah a halin tafiya duk wannan laifi ne da ya cancanci a kalle shi a kashe shi na na na tara alfiraru min al-ma'arakati yawma uhud sayyidina usman yana cikin wanda suka gudu ranar uhudu da aka da lokacin da Khalid bin Walid ya zo musu ta baya suna ɗiba ganima kun san an sa musulmai a a gaba ko a ƙawanya Sabai suka gudu sosai wai sai ina usman yana ciki wanda suka gudu al'ashir na na goma algiyabu an bai'atin ridwan sayyidina usman baya nan lokacin da aka yi mubaya'a bai'atul ridwan wanda aka yi a karkashin bishiyan na wanda Allah ce laqad radiyallahu anil ladina yubayi'unaka ta ta shajarati ran yaushe aka yi wannan sulhul hudaybiya kuna iya tuna sulhul hudaybiya da kyau wane ne manzo Allah ya tura ya je ya sanarwa mutanen makka shine yes saboda shi din ne kuma to why is not present a lokaci wai kuma annabi ai shi ya tura ya je ya ga mutanen makka shi fa ba yaki ya kawo shi ba abinda ya kawo su za su shiga su yi umra su yi ibada su fito kawai su kuma suka ce a'a ba za ku shiga bana ba can da sayyidina kun san sayyidina Umar aka fara tura yace sayyidina Umar yace ya rasulullah ta san ni fa tsakanina da su doya da manja ne amma sayyidina Usman inda za ta tura shi shi yana da mutane yana da family yana da dangi a Makka ba za su bari a wulakanta shi sayyidina Usman da yaje yana dai kokari ya fahimtar da su aka zauna sai aka dade bai zo ba sai shaidan ya zo ya zugugu ta ce an kashe shi ko sai manzo Allah sallallahu ya ce ya mika hannu shi wa zai mun mubaya'a a mutu suka masa mubaya'a Yace ga ta sai ga hannu sayyidina Usman kun tuna sai da aka yi hakan sai ta ga sayyidina Usman ya dawo ko ba haka ba sai Allah ya ce to laqad radiyallahu na yarda da waɗannan da suka maka baya a ƙarƙashin bishiyar nan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin na san abin da ke cikin zuciyarsu na imani ne da gaske ne za su mutu to ai da dalilin sayyidi na Usman ko manzo Allah ya dora hannun shi ce ga na Usman to amma baya ma saboda haka shi ma laifi ne da ya cancanci a kashe shi alhadi ashara dalil eh, abun nan laifi na goma sha ɗaya lam yaktul ubaidillahi ibn umara bil hurmuzan sayyidina usman ya ƙi ya kashe abdullahi dan eh, ubaidullahi dan umar bil hurmuzan ya kashe hurmuzan kusan hurmuzan dinan da ya gudu wanda yace shi kada a kashe shi yana so a kawo shi har wajen amirul muminin umar ko aka kawo shi sayyidina umar zai mai hukunci yace yana jin kishi aka kawo ruwa sai na eh, umar ya ce kada ku kashe shi sai ya sha ruwa to daga baya ya ki shan ruwa sai na umar zai kashe shi ya ce ai kai alƙawari sai na sha ruwa ne kuma na a takaice dai aka nuna ya musulunta ko sai dina umar ya rabu da shi to wannan akwai alamun da suka nuna da ya musulunta ya haɗa kai da wanda ya kashe Sayyidina umar shi wannan hurmuzan din ya haɗa kai da abu ata da shi suka yi floating aka shirya inda za a kashe sayidina umar shi yasa ana kashe shi sai wannan ubaidullahi din na bin umar ya taso ya je ya kashe shi to shine shi kuma da sayidina usman ya hau sai suka ce me yasa sayidina usman bai kashe wannan da ya kashe wancan ba ina fata an gane duka dai abin nan na goma sha biyu ziyadatul azani thani yawmal jumu'ah ya ƙara kiran sallah na biyu ranar juma'a kun san sai na Usman ne ya ƙara to shi ma laifi ne kiran sallah da ake na farko dinnan don yi wanka a shirya to shi ma laifi ne ina fa kuna tuna da manzo Allah har ya mutu na ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin ku bi abinda na kawo muku da abinda kuka ga khalifofi na dinnan fa sun shi ma ku rike shi sosai wa hunaka ashiya'u ukhra akwai abubuwa da yawa ka qaulihim da suke eh, zargin shi da shi suna ce sa'ida ila darajat na ثالث عشر رد عثمان الحكم وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم اكوني الحكم wanda manzo Allah ya kore shi daga Madina sayyidina Usman da ya zo shi ya dawo da shi shi ma suna ganin wannan laifi ne dai akwai dai abubuwa da yawa waɗansu kuci kuci kucin abubuwa kamar yadda suke ce innahu sa'ida ila darajati rasulil salfil mimbar manzo Allah sallallahu a matakalan mimbarin sa uku ne kun sani ko ne mimbari uku ne to lokacin da manzo Allah yake tsayawa akan na ukun sayyidina Abubakar da yazo sai ne ya tsaya a nawa a na har ya gama rayuwarsa in zai hudu ba a na yana yake tsayawa matakala na biyu yana ganin manzo Allah bai kai matsayin ya taka inda manzo Allah ya taka ba ina jin Sayyidina Umar da yazo zo sai ya tsaya inda na Abubakar ya tsaya to shi Usman da yazo shi sai ya tsaya a na ukun shi nan reni <laughs> ina fata an gane yawa babu wata rubutacce sunna da ce haka su dai tawalu'u ne kawai ko ba haka ba shi yanzu din da da Abubakar da Umar da suka tsaya a step na biyu shi da yazo ya tsaya inda manzo Allah ya tsaya din mu ina muke tsayawa to ko da yake wannan ba asalin real mimbarin manzon Allah bane su suna gani na manzon Allah inda ya taka nan na Madina to sai sayyidina Abubakar da Umar saboda tawalu ba sa taka na uku ne su taka na biyu kasa da inda manzo Allah ya taka to shi sai dina Umar da eh, Usman da ya zo sai ya koma shi na uku to yawa to shi ne wai shi bai yi ba bai musu ba me yake takama da shi ne zai daidai ta kanshi da annabi ne eh shi waye wanda ya fi shi abubakar ya taka can wanda umar ya ka san zakule zakule na fitina na fitina ba daira ba dalili sai ka samu an an tono ƙananan abubuwa akwai aya ne akwai nassi ne na hadisi da yace kar a tsaya annabi ya ce sallu kamar ai ku yanda kuka ga nayi ba to in ya tsaya a inda manzo Allah ya tsaya ba ya ga yanda manzo Allah ya bane yayi wancan su su ina su bisa wani tawalu ne shi kuma yayi yanda manzo Allah me aibi ko da yake yace zai dauke su one by one waɗannan din ku ji dalilin da yasa Usman din yayi waɗannan abubuwan da ake zargi na'am fakana nabiyyu sallallahu alaihi yakhutubu ala darajati thalithati ko manzo Allah sai yana huduba a matakala a mataki na eh, matakala ta uku ko falamma jaa abubakar nazala ila thaniya walamma jaa umar nazala ila al-ula sayyidina umar shi ma kawai da yazo shi sai ya sauka ana ana daya ma yana ganin na abubakar din ma ba zai tsaya akai ba to sayyidina usman yazo hey ya sauka ana kasa kenan to me aka yi na fata an gane ko to su a wajen su alal aqalla dai in ma bai yi a kasa bai yi a na daya ko a na biyu amma kada ya kuskure hada kan shi da kai inda manzo Allah ya tsaya walamma ja'a usmanu sa'ida ila thalitha yayin da sayyidina usman ya zo sai ya dane na uku inda manzo Allah ke tsayawa me yake nufi ne eh shi waye ne shi waye ya fi kaza da fitina wa haka istamarra al-amru ila yawmina hadha haka nan al'amarin yi ta gudana har zuwa ga ranar mu ta yau eh imana da Usman bai tsaya a nan ba to da yanzu kullum a na biyu ake ko na ɗaya. wa ka zalita kana umaru yadribu bi durra suka ce su Sayyidina Umar a zamanin shi yana duka da yar sanda yake duka addurra yana da wata yar sanda haka fasara yadribu bisauti shi kuma Sayyidina Usman da yazo da dorina yake duka bulala yake duka shi Sayyidina Umar da wani dan sanda ne addurra haka mara zafi sosai amma shi nashi ku duba kuma sun ce mai saukin kai ne mai yawan afuwa to koma wani irin bulala ya rike dai ai ina jin sai kamar sau goma bai taba ka ba shi kuma sai umar kana yi ma kafin ka gama ya taba ka da shi addurratu din wa qalu adha abu darda min ashabin nabi wai sayyidina usman ya cutar da abu darda daga cikin sahabban manzon Allah wa ghairuha kai da makamancin irin wannan tone tone min al-umuri allati aktharuha kadhibun kuduba wanda al'amuran ma mafiya yawancinsu ma ƙarya ne Yana hmm? eh, jin wata da ya wuce can an nuno eh, Buhari shugaban ƙasa kafin ya fita eh, hutun nan da ya je yana sallah a masallacin villa sallan juma'a amma sai da aka aka yi in din kafan shi wai ku kalle shi wai bai haɗa sahu ba sai aka yi cycling din wajen mutanen mu ana ta sun ga sallan manya su ba ruwansu da haɗa sahu ita kuma wannan sallan daga annabi aka samo wata ko kuma dai mulkin ne kawai to irin abubuwa ƙanana, ƙanana, ƙanana. wallahi sai da aka yi zoomin aka nuna shi bai ma hada fatsan ba su haɗu da ne ina fata to irin wannan tone-tone a ɗauko yar mutum a'a ga zara nan yar shi a'a ta yi waya da wani a'a ta yi kaza ku kalli agogon da matan shi ta sa pounds kaza ne a yi zumin ɗin agogo a nuna ba don komai ba don shi batan shi ne irin wannan fitinin dan kunne akwai ran da aka yi zumin an san wannan dala nawa ne ana yakin corruption gashi an hana dala amma 'ya'yan shi suna kasan waje suna karatu an yi menene an yi menene gashi kila wakala irin wannan faddika shine mutane a ɓata lokaci akai a rubuta peji peji peji wai ɗan kunnen masu shugaban ƙasa ne ba aiki ba kai da akwai wani aiki na a zo a gani da mutum yake mace ina zai tsaya bata lokaci yana duba irin to irin wannan komai naka komai naka to duk wanda Allah ya bashi matsayi to haka za ka samu kowa nashi kawai ana kokari kai in ba a zakulo wani abu ta wajen wajenka ba sai a zakulo kamar in kai malami ne yanzu da an nuna ai wancan dan malam wani ne to ana so a duba mu ga wandan shi yana dagewa kwa yana da asuwa ke aljuhu ya yi sallan walaha sai ya sa ko ko ko irin wandon laraba nan jallabiya ne ko velvet shirt kullum wai don kawai an ce dan wani to haka nan ma idan aka ce kanin wani ne a ce to ba ba shi nan ba kanin wani a zo a yi ta damu da wa'azi da gyara na kanin shi mana da shi can abin shirya a hannun malami shirya ba a hannun malami ba ne sannan mu ɗauka ma idan ɗan malami shi ya ƙi sai ya bar wa'azin sai ya ƙida idan misali ɗan malami ya ƙi ya bi alherin da aka koya masa sai a bar mutane su kar a tallata musu alherin don ɗan malam ya ƙi don ƙanin malam ki ya ƙi sai a daina tallata mutane alherin da aka sani na fata an gane to haka mutane rashin aiki ta haka laifi a hanginan wani haka kawai rayuwar ce hatta jakan auren wannan baiwar Allah sai da aka kawo kalli akwatunan da aka mata kalli akwatunan har da ma kamfanin da ya buga alce ai irin wannan kamfanin a kasan waje ma kaza shi ya buga akwatunan nata na lefenta ba aiki ba aiki duk wani aikin banzan da tasbihi mutum ya tsaya da salati da menene to faɗan naka sai ya hana a yi sai a ce an kwace ka kai kotu <laughs> to Allah wanda ya rufa asiri to wallahi tallahi irin wannan aƙidan ne asali ta samu asali ba za a taba ganin alherin shugaba wani alheri manya-manya da aka samu ba a sai dai ya tsanshi bai taɓa na wancan a sallah ba agogon matan shi ta kai pound kaza ba fa wanda ya taya ya sani kuma Allah ubangiji ya rufa asiri wa gairu min al eh, jiya na ga waɗansu sai posting wai ta gawan shugaban ƙasa ta iso Lagos amma jami'ai sun hana a shigo da ita a bayyana jama'a ka duba ya mutu kawai ko ya ci menene shi wani Allahu ala a taƙaice dai wa ha, akwai maka a sauran zakule-zakule da tone-tone na ƙananan abubuwa da aka yi ta tono su game da Sayyidina usman wanda aksaruha mafiya yawancinsu kazibun ƙarya ne ma على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وتفصيل هذه الأمور فيما يأتي ويأتي إن شاء الله number one in nan da aka ɗauko zargin da aka yi wai yana naɗa danginsa ‘yan uwansa ko to zai ɗauko abun one by one ya ɗauko na biyu ɗaya bayan ɗaya ya yi bayani dalla-dalla yadda abun ya kasance wannan duka ya kawo su a yau a dunkule to in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ɗin mu gazar yin haka ne insha Allahu tabaraka ta'ala da fatan Allah ubangi ya mana muwafaka ya tsare mu da sharrin masu sharri da tone tone masu tone tone wanda suke taka nasu laifin su rika hango na wani bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh